bayan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye-shirye da suka hada da shirin nan na afirka a yau bayan sa akwai shirin muryar masu saurare daga nan sai shirin na kisoshin rayuwa za mu kawo muku shirin tafsirin qur'ani mai tsarki wanda shi za mu kawo ƙarshen shashen namu baki ɗaya kafin jin abin da na ambata sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a goma sha biyar ga watan afrilun shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan ramadan na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 40 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyar ga watan afrilun shekara ta biyu aka zartar da hukuncin kisa akan khalid islambul wanda ya kashe tsohon shugaban kasar masar na lokacin anwar sadat bayan da ya sanya hannu akan yarjejeniyar camp david inda ya amince da isra'ila a hukumance khalid bull wanda ya kasance ɗaya ne daga cikin jami'an sojin ƙasar masar a lokacin ya yi amfani da ranar farar tuntunawa da yakin oktoban shekara ta 1973 wanda anwar sadat ke halarta wurin a cikin birnin alkahira inda ya harbe shi da bindiga har lahira a ranar 6 ga watan oktoban shekara ta 1981 bayan nan an yanke wa khalid bull hukuncin kisa kuma aka zartar da hukuncin a rana irin ta yau goma sha biyar ga watan afrilun shekara ta alif tara da tamanin da biyu masu ware kokon san cewa shekaru 110 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyar ga watan afrilun shekara ta alif tara goma sha biyu katafaren jirgin ruwan yawon shakatawa mafi girma na lokacin mai suna titanic ya yi karo da dutsen kankara a cikin tsakiyar teku a tafiyarsa ta farko daga birtaniya zuwa birnin new york na kasar amurka waɗanda suka kera wannan katafaren jirgin ruwan ɗaukar fasinja sun yi imanin cewa jirgin ba zai taɓa nutsewa a cikin ruwa ba amma bayan wannan hatsari a cikin mutane 2,207 waɗanda suke cikin jirgin mutane 705 ne kawai suka tsiri da rayukansu sauran kuma duk sun mutu hatsarin jirgin ruwa na titanic dai shine hatsarin jirgin ruwa na fasinja mafi muni a duniya. da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 28 da sa gabata a ranar irin ta yau wato goma sha biyar ga watan afrilun shekara ta alif da hudu aka kafa ƙungiyar kasuwanci ta duniya wadda ake kira da WTO ko kuma World Trade Organization a ƙasar Morocco kafin haka dai an fara kafa ƙungiyar ne bayan yakin duniya na biyu tsakanin ƙasashen duniya 23 da sunan ƙungiyar kasuwanci a shekara ta 1947 sai kuma a shekara ta 1986 a taron kungiyar karo na takwas a kasar guyana aka soma tattauna batun mayar da ita kungiyar kasuwanci ta duniya domin kawo ƙarshen dukkanin abubuwa waɗanda suke hana ruwa gudu a harkokin kasuwanci na duniya waɗanda suka hada da cire kudaden fito da kuma sauƙaƙa kai da kawo na 'yan kasuwa da kuma kayan kasuwanci a tsakanin ƙasashen duniya da ƙarshe dai a taron maroko a shekara ta 1994 kasashen duniya da dama suka rataba hannu akan yarjejeniyar kafa kungiyar kasuwanci ta duniya sannan aka fara aiwatar da yarjejeniyar a cikin watan janairun shekara ta 1995 jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato biyar da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma shirin mu na rana daga karfe biyu da minti ashirin.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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. Tuma da zo lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. ito da farko ga muhimman kanunsu. Sojin Isra'ila sun auka kan masallata a cikin masallacin Qudus da asubahin yau. An yanke hukuncin daurin shekaru a gidan kurkuku akan wasu da suka kai hari a masallaci a jihar Minnesota a Amurka. majalisar ɗinkin duniya ta ce a rufe makarantu fiye da dubu goma sha ɗaya a najeriya saboda matsalolin tsaro yanzu kuma ga labaran da ke da ke dakarun mamaya na isra'ila sun kutsa kai a cikin masallacin al'akasa tare da korar masu ibada da cikin masallacin banda suka far masu da hayaki mai sanya hawaye da harsasai masu rai a yau juma'a dai sojin mamayan na isra'ila sun mamaye masallacin al'akasa gaba daya bayan fitar da dukkanin masallata daga cikinsa a cewar wakilin tashar almayadin dakarun mamayar sun harba wasu abubuwa masu tarwatsewa masu tsananin kara a cikin masallacin a lokacin da ake sallar asubahi tare da jefa yaƙi mai sanya hawaye akan masu ibada inda suka jikkata da dama daga cikinsu ya kara da cewa dakarun mamaya sun bi sahu-sahu na masu ibada inda suka lakaɗa musu duka suka kuma fatattake mafi yawan su daga cikin harabar masallacin tare da rufe dukkanin kofofinsa banda kofar nan ta babu hatta a cewar kungiyar agaji ta red christian ta palestino fiye da mutane 152 ne dai suka jikata yayin da wasu kimanin 60 daga su yanzu haka suke kwance a asibiti ana kula da su wasu daga cikin su raunukan nasu sun yi tsanani matuƙa sakamakon harin na sojojin isra'ila akan masallacin kudus wanda da yana zuwa ne a daidai lokacin da kasashen duniya suke ci gaba da yin gum da bakunan su akan wannan ta'asa da isra'ila take tafkawa akan al'ummar falastino musamman ma dai a cikin wannan wata mai alfarma an yankewa waɗanda suka kai hari a wani masallaci a jihar minnesota a ƙasar amurka hukuncin ɗauri a gidan kaso a rahoton da tashar abc news ta bayar mutanen biyu daga jihar illinois waɗanda suke hannu wajen kai wannan hari na bam a masallacin jihar minista a shekara ta 2017 a yanke musu hukuncin ɗaurin shekaru 35 a gidan yari amma saboda haɗin kai wanda suka bada da kuma shaida dangane da abin da ya faru alƙalin ya sassauta hukuncin michelle water mai shekaru 33 an yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru 16 a gidan yari da kuma jerry morris ɗan shekara 26 kuma an ɗaure sa shekaru goma sha hudu a gidan kaso dukansu sun ba da shaida a cikin shari'ar wadda aka fara tun shekara ta 2020 kan cewa emily claire harry shugaban wata karamar kungiya ta 'yan bindiga a jihar illinois shine ke da alhakin shirya kai harin wanda kuma kungiyar tasa wadda ake kira da white rabbits ta sha aikata ayyuka na ta'addanci musamman ma dai akan musulmi To jama'a masu kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga Hausa Radio VOH a birnin Tehran. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce makarantu 11,536 ne aka rufe a Najeriya tun daga watan Disamban shekara ta 2020 saboda fargabar da ake yi na bindiga za su iya kai hare-hare domin kwashe ɗalibai da yin garkuwa da su. Matsalar ta yi matukar illa ga harkar bayar da ilimi a sassa daban-daban na tarayyar Najeriya. sanarwar da jami'in hukumar unicef samuel kalu ya bayar ta ce dakile ci gaba da karatun ya haifar da gibi wajen baiwa yara ilimi da kuma fasaha matsalar da ya ce zai kai ga asarar kusan dala biliyan uku da rabi na abin da ya dace waɗannan yara su amfana da shi a rayuwarsu da kuma zai haifar da talauci a tsakanin al'umma kalu ya ce unicef da taimakon masu ba da agaji na ƙasa da ƙasa da kuma gwamnatin najeriya wajen kare haƙoƙin yara na samun ilimi a yankunan da ke cikin matsaloli na tsaro kalu ya ce hukumar ta unicef za ta ci gaba da gudanar da ayyukanta amma dai hakan yana buƙatar tallafi daga ɓangare daban-daban da kuma a cewarsa batu na tsaro shine mafi mahimmanci wajen samun nasarar gudanar da ayyukan nata shugaban wata jam'iyya wadda take da alaka da bangaren masu tsananin ra'ayi a kasar india ya ba da wani wa'adi ga gwamnatin kasar kan cewa ta tattara dukkanin lasfikoki da suke cikin masallatai a rahoton da jaridar india today ta bayar shugaban jam'iyyar mns raj takri ya ba da sanarwar cewa dole ne gwamnati ta yi hakan daga nan zuwa ranar uku ga watan mayu ya ce idan gwamnati bata cire lasfika daga cikin masallatai kafin ranar uku ga watan mayu ba 'yan jam'iyyarsa ta mns za su yi cincirindo a gaban masallatai domin nuna rashin amincewarsu a farkon watan afrilu raj takri ya ba da sanarwar cewa ya kamata gwamnatin kasar india ta hana gabatar da jawabai da ake yi a dukkanin masallatai na kasar india yana mai cewa masu jawaban suna damun jama'a ya ce baya adawa da wata ibada ko akida amma mutane su ibadar su wuraren da suke zaune kawai kada su takura wa sauran to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan to da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron sauran shirin da zan fara da shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Masu saurare barkanmu da hutawa da kuma fatan kwanan lafiya tare da 'yan uwa da abokan zama. Sannan haɗa la yau barkanmu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau wanda a cikin ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi yawa fannonin su sani ba irin sanin shanu ba musamman kan abubuwan da saifi nahiyar afirka a cikin wannan shiri namu za mu taɓo butun nan ne na harin da 'yan bindiga suka kai wa jirgin ƙasa da taso daga abuja zuwa kaduna a ranar litinin da daddare wanda ya sa hankalin jama'a 'yan najeriya suka tashi ya kuma sa su cikin fargaba wanda ni awar kunya zan ja akalarsa yanzu kuma ku biyo mu don jin abin da shirin yake dauke da shi gwamnan jihar kanuna a arewacin najeriya so da rufa'i ya yi barazanar cewa shi da sauran gwamnonin yankin za su ɗauko sojojin haya don kare rayukan mutanensu idan gwamnatin tarayya karkashin shugabancin muhammadu buhari ta kasa kawo karshen harharen 'yan fashi a yankin domin tattauna wannan batun na harin da 'yan bindiga suka kai kan wannan jirgin kasa mun gayyato mejo shinko mai ritaya wani masanin tsaro a kadonan najeriya to mejo in ka duba abin ne faru 'yan kwanaki kaɗan na harin da aka kai wa wato jirgin ƙasa da zuwa daga abuja zuwa kaduna to mutane biyu sun yi maganganu haka masu ɗan nauyi kuma dukansu 'yan jam'iyyar apc ne masu mulki ya za ka auna maganganun mutanen guda biyu da gwamnan kaduna da kuma minista amechi fara da shi amecin to hakikanin gaskiya maganganun da shi ministan sufuri ya yi akwai kusan in ce alamu na ko in kula daga ita kanta gwamnatin tarayya kenan domin ya kamata a yi tun da shi minista ne kuma su ne yan majalisar zartarwa na gwamnati wannan magana da yanzu ke yi daga baya a ce an gabatar da ita a wannan majalisa kuma sun san da ita irin abin da ya kamata a tanada na kudade domin a sa na'urorin da za su iya hango ko sun suno wanda zai zo ya yi wata banna a wa'annan titunan jirage a ce an iya sa wa'annan kuɗin kuma an samar da wannan abin da ake bukata domin tsaro ne kuma ana tsaron lafiya da dukiyar jama'a ba abin da za a ce ya yi tsada wurin a aiwatar da shi musamman muna sane da cewa wannan hanya ta jirgin kasa ba wai ta sauke wa mutane sufuri ba ne kadai a'a hanya ce kuma har ila yau ta sama wa gwamnati kuɗaɗen shiga to ka zai kenan ashe ko ta hanyar jiragen kawai aka ta'allaka neman kuɗin da za a yi aikin ashe za a samu irin abubuwan da za a sa na dai kenan na biyu muna da masaniya kuma su ma hukumomi suna da masaniya cewa irin wannan hari yana iya tasowa a yaushe a ƙasar da ake da ƙalubale irin waɗannan musamman wata shida zuwa bakwai can baya hukumomin tsaro na abin da ake cewa national civil defense sun fitar da wata sanarwa wadda ta kara da kafafen yada labarai na zumunta cewa an hangi wa 'yan bindiga da suke yi wa hijira daga arewa maso gabas wato kamar 'yan boko haram kenan da iswa kuma suna tarewa ne a kan hanya tsakanin abuja zuwa kaduna to wannan bayani ne na sirri da aka fitar ma har kowa ya sani amma aka ce jama'a har an kawo irin wannan yanayi gwamnati wata mataki ba to kaga irin wannan akwai sakaci na aiki. to da sai mu kuma kan magana shi gwamnan kaduna yan rufa'i akan maganin da ya masu ɗan nauyi haka. to shi malam nasu yan rufa'i dama ya daɗe yana maganganu kusan irin wa'annan amma duk maganganun da yake yi a ƙarshe kuma suna cin karo da juna ko yana tukka da warwara ne duba da cewa muna sanakar hakika a irin kundin tsarin mulkin najeriya gwamnoni ba su da wani karfi na su amfani da rundunar soja ko na 'yan sanda ko su ba su wani dole sai abin da gwamnatin tarayya ta yi to amma a inda suke so su yi abu na san rai suna neman yardan gwamnatin tarayya kuma ta sahale musu su yi amfani da sojojin zarafin mutane ko su yi amfani da 'yan sanda su yi abin da suke yi musamman abin da ya shafi gudanar da gwamnatin su don su samu su biya waɗansu bukatu nasu daga sadda aka fara samun matsaloli na tsaro a jihar kaduna gwamnan jihar kaduna ya kasance mai cika baki da neman ya nuna shi da matakin da yake gani ya kamata a ɗauka wanda yake kuma da shi yana da iko ya hakan da zai yi to amma duk da haka abin da ya tana ce maganganun shi ma suna cin karo da juna shine ai ya ɗauki wa'yansu matakai a jihar kaduna waɗanda yake gani su ne za su kawo maslaha akan abin da ya shafi rashin tsaro inda har hana cin kasuwanni suka yi suka hana a rika zirga-zirga akan babura suka hana a rika amfani da mashin mai kafa uku domin sufuri suka hana a rika shigo da gawayi don al'umma su amfana suka sa aka yanke kafofin sadarwa saboda su ana mu'amala da waɗanda ake gani 'yan ta'adda ne to daga ƙarshe sai ta bayyana musamman a jihar kaduna inda a yanzu abin nan ne ya fi kamari duk waɗannan irin matakan da ya ɗauka ashe ba za su iya magance abin ba kuma har gashi ya fito yana kuka da cewa gwamnatin su ta gaza amma har zuwa yau magana da nake irin wa'ancan hukumomi da aza wa mutane bai iya janye su ya gane kuma cewa babu tasiri akan irin wa'annan takura mutane wanda wa'annan abubuwa suka bayyana na titin jirgi da aka kai wa hari ai a nan cikin garin kaduna har yanzu an sami inda ake kai hari na bama bamai daga inda ya tashi sai kuma inda allah ya taimaka bai tashi ba aka zo aka samu aka kwance shi to wannan yana nuna wa cewa ta yiwu irin wannan cikan bakin da yake yi a baya na cewa gwamnati ta ɗau yaƙi da 'yan bindigan nan ba sani ba sabo ka a sulhu da su a kashe su da sauransu shi zai sa su zo su tare a wannan jiha gaba da ba a mutane wannan azaba kuma shi ba zai iya ɗauka wani mataki a kai ba za ta yi kuma ila yau gwamnatinsu tun da dai gwamnati ɗaya ce kuma tana sanar da duk abin da yake faruwa ta ki ɗaukan matakin da ya kamata ne ba don komi ba don saboda a ganin su abin zai shafan jami'an gwamnatin da ya kamata a ce ya shafa wato manya-manya shi yasa ake abin rukun sa kai na kashi amma yanzu da aka fara da irin wannan yanayi kuma dama can baya mun faɗa abin da ya faru na harin da aka kai wa jirgin nan farko shine kamar su 'yan ta'addan nan suna gwada zurfin ruwa ne amma daga lokacin hukumomi suka yi zaman su har zuwa sai da wannan abu na biyu ya faru kuma a bayan ma wannan abin ya faru na biyu daga cikin abin da zai ba jama'a mamaki shine an tafi da mutane da yawa ana cewa ba a san inda suke ba sai gashi daga baya sun fara kiran waya ana neman yadda za a yi a sasanci da 'yan bindigar da suka kama su na karban kudin fansa to bangaren gwamnatin tarayya da tuntuni suke magana ana rajistan dukkan kati na waya na 'yan kasa da niyan dan a rika sanin daga ina kira yake fitowa wanda yake in na laifi ne za a iya bin mai laifin nan a kama shi to har zuwa yau ba mu ji matakin da gwamnati ta dauka ba kamar yanzu kenan wannan tanade-tanaden da ake yi na karban kaduna akwai maganganun da yake masu nauyi wanda ka fara yin su ɗaya daga cikinsu shine ya ce za a iya ɗauko sojin haya to kana cewa ba su da iko yan sanda da kuma soji har sana da iko na ɗauko su haya daga waje akan wannan matsala ta tsaro gwamnan jiha bai da hurumi bai da hanyar da zai ɗauko sojojin haya daga wata ƙasa su kawo su cikin gida bisa dalilai na doka alal misali daga kundin tsarin mulkin najeriya hukumar ah, gwamnatin tarayya ce kadai da kuma sahalewar 'yan majalisun dokoki na ƙasa suke da hurumi su sa hannu akan duk wani abu ko doka da ta shafi mu'amala da makamai so sojan hanyar da duk za a dauko ko ai za a dauko shi da makami ne to gwamnatin jiha ba ta da hurumin da za ta sa a shigo da wani makami ne sarrafa kansa cikin kasar nan face gwamnatin tarayya kuma ita ma kanta gwamnatin tarayya akwai hanyoyin da ake bi ba haka nan kawai ba ne sai an bi doka abin da doka ta tanada kan mu manta cewa a tsarin mulkin ko da mota mai sulke ma'ana ko da mota wadda harsashi zai huda wadda gwamna ko shugaban kasa zai shiga ba a iya shigo da ita kasan nan dole sai da sahalewan mai baiwa shugaban kasa shawara ta bangaren tsaro sai sun yadda sun san za a shigo da ita ne za a yi da ita to balle ka je ka ɗibo wasu sojoji ka ce kai kana gwamna za ka zo ka kawo su don su magance wannan al'amari wannan duk burga ce kawai yake yi kuma alamu ne na duk ganin cewa irin matakin da suka ɗauka bai yi tasiri ba shi yasa yake ganin kamar in ya kawo wannan magana a yanzu wanke shi a fuskar mutane ko kuma a gaban jama'a. to me an ɗauka cewa wannan hari boko haram ne suka shirya wannan hari sai kuma ke cewa daga baya sun haɗa kai da masu yan fashin daji kana ganin kamar wannan cewa ake sun sun sun tobi ɗin akwai a maiduguri kawai duk kawai kame kame ne kawai ba gaskiya ba ne. to ni dai bisa bayanan tsaron da muka sani na can baya an riga an faɗi cewa lallai lallai yan boko haram da su da yan iswap ɗin nan suna ta yin hijira suna biyo hanya suna towa har suna tarewa a wannan yankuna kuma duba da irin yadda wannan hari yake za ka san cewa to zai wahala a ce 'yan fashin daji ne kadai na ɗaya kenan na biyu kuma za ta iya yiwuwa mutane suna tunanin cewa 'yan fashin daji ne ba don kuma saboda maganar tuntuɓa da aka fara na a bada kuɗin fansa saboda su 'yan ƙungiyar boko haram da 'yan iswa ɗin ba a san su da magana na karɓar kuɗin fansa ba to amma a bisa dalilai na buƙatu sa iya yiwa su fara neman kudin fansan ko ba komai don su kara karfafa kansu a wannan yanki in ya so daga bayan sun samu zama sosai sun samu irin duk abin da suke bukata kila sai su daina magana karɓar kudin fansan amma kowa ya san irin wannan hari ne da aka kawo ba irin hari ne wanda 'yan bindiga can suke kaiwa ba da yawa 'yan bindigan nan an san za su zo ne a mashira su zo su yi abin da za su yi sannan kuma su tafi in ma mutane za su ɗauka su ɗauka amma a wannan ana ji yadda wasu fasinjoji daga cikin jirgin suke faɗan cewa an zo da motoci ne ma an ajiye su a kusa inda aka kada mutane aka zuba a motocin nan aka tafi da su kaga wannan ya sha bamban da irin abin da su wa'annan yan bindiga yan fashin daji suke yi wa'anda sau da yawa an sun ɗauka suka tafi da su akan babura ne ko su sa mutane a tafiya a ƙasa har zuwa inda suke so suke mutane. To, Mejo da ƙarshe ita wannan gwamnatin fa gwamnatin siyasa ce da cewa janaral ne yake shugabancinta ana nan kamar cewa nan da lokacin da su bar gwamnatin nan za su yi wani abu akan tsaron nan kuwa ya zanganci yadda suke so don bisa alama wa'yansu har sun fara ma tunani ba ma mutane haka karba ba har da hukumar zaɓe ta ƙasa ta yi wani magana can baya da suke tunanin cewa suna fargaban a wasu yankuna ba za a iya yin zaɓe ba wannan kaga ya nuna musu kenan kamar su in aka bata a haka aka tafi a haka gwamnatin da take ganin za a zo ne a mai gurbata da wata gwamnati wadda ba ta wannan jam'iyya ba ba za su ci a tafi a haka ba shi yasa muke tsammanin lalle lalle akwai dalilin da yasa ake jan kafa akan maganar tabbatar da tsaron nan yankunan da ake da maganar rashin tsaron nan za ta ga cewa musamman a arewa wurare ne da suke da yawan kuri'a wanda a ƙarshen haka ce za a yi zaɓe a wannan wuraren ba musamman a yanayin da muke gani ita gwamnati mai ci tana cewa ta karkata kujerar takarar su ya fito daga kudu cancanta 'yan kudu za su yi ruwan kuri'un da mu a arewa za mu iya yi ba saboda rashin tsaro a haka za ta samu gwamnatin su ko jam'iyyar ta ci gaba da wannan mulki to kaga kenan wannan wani abu ne na siyasa wanda kuma ya kamata al'umma su duba haka kuma in aka dubi a cikin irin wannan yanayin gwamnati ta dage cewa sai an yi kidaya shi ma wani al'amari ne na neman a karfafa wani yanki mu kuma nan bangaren arewa a tauye mu domin bai yiwuwa mutane da yawa sun bar muhallin su wasu sun bar garuruwan su wasu an kashe su sannan ba a san ma'an da za a same su ba a ce za a zo a yi kidaya a irin wannan yanayi har kuma gwamnati da za ta sa kuɗi don a yi wannan kidaya wannan akwai rina a kaba domin bai wa waɗansu yankuna suna zaune hankalin su kwance ana daɗa shekarar zaɓe sannan a ce za a yi kidaya bayan mu arewa na an daidaita mu so ita wannan gwamnati sai ina ganin irin wannan abin da yake faruwa bai dame ta ba sai za ta yi amfani ta ci galaban da ta masu sauraro a nan ne kuma maka kawo ƙarshen wannan shirin namu na afirka a yau har sai Allah ya kai mu wani lokacin. A maimakon Mejo Hayashin Kumirtaya wani masanin tsaro a Kaduna Najeriya ni awal kunna shirin da gabatar nake cewa sauran jikon. Tunzu kuma ga shirin muryoyin masu saurari. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa biyo hashi daga nan Tehran da ya saba baku ku damar zo faɗa barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci tuwa a ƙwarya kamar ga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu. su Hassan barka nake muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan Radio Iran. Mai magana Hassan Laji Omar daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da zawo firaministan Jamus a Mali. To gaskiya mu abin da za mu ce ma 'yan Mali su kama jikinsu kuma kar su da sojin wata ƙasa su zo su yi sansani a ƙasarsu. Haka zalika mu ma Nijar ba mu yarda ba da wata ƙasa ta zo ta kafa mana rundunar sojojinta a nan kasanmu mu kamar yadda shugaban kasa ya mana alkawari a kwanakin baya ya ce zai ɗauki soji dubu biyar a horar da su saboda yaƙi da ta'addanci ta wannan abin da shugaban kasa ya faɗi shine mahuta na gode ku tashi lafiya mai magana asali na omar daga birnin damagaram na jamhuriyar niger Assalamu alaikum sashen Hausa na BOH barkanmu da haka mai magana Lawali Andu daga Niyami a jamhuriyar niger. Eh, ra'ayi na yau zai tafi ne dangane da zanga-zangan da ake ta yi na kira ga gwamnatin najeriya gwamnatin muhammadu buhari na ta ba da fasfarkin Sheikh ibrahim yakubu elizaki wanda ta rike tun a wancan lokacin wanda yau kusan watanni takwas da wasu kwanuka wanda gwamnatin a eh, kotu ta sallami malam ta ce baya da wani laifi amma gwamnatin muhammadu buhari da 'yan barandanta sun rike su a gurinsu har yanzu a kowane abu da suke ja da shi wanda ya kamata a ce sun tsaya sun yi karatun tanatu irin abubuwan da suka yi a kan malam amma kuma yau malam ya yi a raye ya kamata wannan ya zama wani izina ko wa'azi a kansu na kan cewa su yi tasalimu da jadali su bar bawa allah nan ba abin da za su iya masa sai abin da allah ta'ala ya kaddara a kansa allah ta'ala ya kara wa malam lafiya assalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen sana BOH muna godiya da irin dama da kuke bamu muna sofa albarkacin bakin mu akan abin da ke ci muna a kwarya to alhamdulillah zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga 'yan uwa musulmi eh, da mu rika kokari muna halartar sallar tarawi idan kuma aka kare sallar tarawi mu rika dauriya muna tsayawa muna wato yin shafa'i da wuturi tare da liman domin shafa'i da wuturi tare da liman a cikin wannan lokacin yana da amfani fiye da ka je gida ka yi shi kai kadai insha'Allah Allah idan an kare shafa'i da wuturi idan kana so kana iya yin sauran na nafilfilinka idan ka ga dama na gode sashen hausa na boh kuna ta da ibrahim haruna mai anguwa fingira buza jihar tsawa jamhuriyar niger mazaunin ƙasar kamaru Salamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. A yanzu ma na shigo shirin ne zan bayyana na dangane da kiran da kungiyar dattawan arewacin Najeriya ta fito ta yi inda take da buƙatar wato ainihin shugaban ƙasar wato Muhammadu Buhari ya fito ya yi marabus. To ni a gani na gaskiya wannan kiran ya zo a lokacin da ya dace ko ba gaskiya ba. Ganin yadda ita Najeriya take fuskantar matsalar tsaro wanda take bata taɓa fuskanta ba a baya-bayan nan ko ba gaskiya ba. Kenan nake gani tun da daman doka ce take dora mutum shugabanci kenan shi ma murabus eh, doka ce take badawa idan abu ya ci ya cinyewa shugaba ya yi murabus ko ba gaskiya ba da fatan za ku tashi lafiya assalamu alaikum wa barakatu sashen hausa na ya cimile jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne madatte da makarar jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai jamhuriyar nijar ina so ku bani dama in yi wani jan hankali da al'ummar musulmi a dangance da addu'a wanda ita ce makamin mummuni kuma addu'a hakika tana magunguna daban-daban na matsalar da take shafar mu a halin yanzu kasashen namun afirka musamman ma rashin zaman lahiya da idan an tsaya an yi sallah ya kamata a rika tsaye ana addu'a ana roƙon allah a lokacin nan allah in kai sallah ba ka da hijabi da ubangijin da ya halitta ka to ya kamata ka tsaya ka roƙe shi mu roƙi kasashen mu allah ba mu zaman lahiya domin duka wannan matsalar da ake samu rashin tsaya harka addu'a idan an yi sallar jam'u wallahi wannan kadai babba asara ce miki saboda akwai wanda daga an yi sallah suke tashi su yi su ba ruwansu da su yi addu'a to wannan addu'a hakika tana magance matsaloli da dama na gode ku tashi mai magana isu ne maɗatai da maganar jamhuriyar nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh murya jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Rabe mai aski shugaban kungiyar masu radio jihar na magaram jamhuriyar Nijar. Muna godiya da wannan dama da kuke bamu domin tofa albarkacin bakinmu akan abubuwan da suke cinye mana tuwo a akushi. Eh a wannan rana zan yi tsokaci ne da tunatarwa dangance da al'umma musulmi a wannan wata mai daraja mai alfurma mai falala da Allah riga ya nuna mana shi lafiya ya nuna mana shekara lafiya na cewa lokaci ne yayi wanda ya kamata mu kula da junan mu da sada zumunta da Mu musamman ma ga masu hannu da shuni ga wanda Allah ya hore musu ya ba su damar da za su iya yin aikin alkhairi a yanzu ne kake yin aikin alkhairi wanda za a lallumka maka shi fiye da yadda kake tsammani ya kamata mu tuna idan mun bude bakinmu idan mun sha akwai talakawa da dama al'umma wanda ba su samu damar yin hakanan kin ba mu rika tunanin da na ƙasa da mu wanda ba su ci ba wanda ba su sha ba a lokacin da zaka sha ruwanka ko lokacin da zaka yi bude bakinka ko kuma lokacin da zaka yi saura akwai al'umma ma mabukata masu yawan gaske ya kamata mu waiwaya gare su mu tallafa musu mu taimaka musu domin su ma su san da cewa sun shigo cikin wata mai alhurma wata mai daraja wata mai falala kuma a ƙasar musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu BOH radio musulunci ta Iran barka da warhaka mai magana ni ne Yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram a yau na so ku bani dama zan tofa albarkacin baki bakina inda yau ne zan yi kira ga matasa mu na yanzu wannan dama ce domin mu dage da roƙon Allah Allah biya mana bukatun Allah kawo kwanciyar hankali Allah ya lota mana kuɗi a cikin ƙasa kuma Allah kawo ilimi mai amfani a cikin ƙasar mu kuma Allah kawo ci gaba Allah sa hakan Allah sa kuma kira na ya tafi inda ya dace wannan dama ce ga matasan mu da mu dage da addu'a Assalamu alaikum Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran mai albarka. Sunana Usaini Sabon Yaro ɗan Fulani daga nan karamar hukumar Ganjuwa rashin jihar Bauchi. Ina so ku bani dama in tofa albarkacin baki na in bayyana abin da yake cimin a ƙwarya. Ina kira ga 'yan Najeriya da ƙasashenmu da sauran mutanen ƙasashenmu na afirka baki ɗaya mu sa ƙasashenmu a cikin addu'in ci wannan watan ramadan mai albarka allah subhanahu wata'ala ba mu zaman lafiya da gwamamme a ƙasashenmu afirka baki ɗaya tuntunin da ake yi a yankunan arewacin najeriya da gabashin najeriya yamma maso arewa a cikin najeriya da sauran kasashenmu na afirka allah ya ba mu zaman lafiya allah ya kawo mana sinunan da ake a kasashenmu na afirka shine abin da yake cimon a ƙwarya ina kira ga yan uwana musulmi a duk inda suke don allah mu sa kasashenmu cikin addu'o'i da ake yi yanzu a cikin wannan watan ramadan allah ya ba mu zaman lafiya daga nakawar kullum usaini sabon yaro dan fulani ne daga nan karamar hukumar ganjuwa rishin jihar bauchi assalamu alaikum rediyon jamhuriyar musulunci ta iran sunana gwalilawan ali gamadan ana so ku bani dama na yi kira ga kasashe wanda suka tara kimanin dala miliyan biyu a kan za su taimaka da kasashen sahel da ma yankunan wanda suke gefen tafkin chadi sakamakon barazanar yunwa da suke fama da ita ko in ce suke fuskanta a ina so wannan kuɗi idan ya zo don allah a taimaka a sa su hannun nagari har a sa su hannun mutane adalai wanda za su biƙa wa talakawa hannu da hannu wanda ba za su ci amana ba to kuma muna kira ga wanda za a ba amana cewa in kuka ci amana fa Allah sai ya tambaye ku domin Allah yana ganin ku in kun ci haƙƙin wani Allah zai tambaye ku haƙƙinsa domin dai dukkan mu ababen tambaya ne abin da muka gudanar a rayuwar mu ko da ba mulki muke ba ko da gidanmu ma sai an tambaye mu to ina gaida kai malam Hassan barka fatan kana ibada cikin koshin lafiya naka gwani lawan Ali Gamadan angon Najatu Alhaji Adamu Katsina to da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen ƙarshen shirin na muryoyin ku masu saurare a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai yanzu a madadin kowa da kowa da ma waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. To yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa mu Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama barkamu da sake saduwa a cikin shirin namu ke soshin rayuwa wanda nake gabatar muku da shi daga na rediyon VOH Hausa da ke ƙarshen tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto ku wannan littafin dai suna ƴaƴan mu amanar mu wanda mu rubuta ni Bilal Zango ta rubuta to kuma yadda muka sani ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Allah ya bada zaman lafiya da zuri'a mai amfani. Hawaye ne suka zubo mashi ya dukar da kanshi yana kuka gaba ɗaya falon kuka suke yi. Mufida ta ce don Allah dadi ku daina kuka. Mu ma ba za mu taɓa daina kuka ba matuƙar kana yi. Addu'a ita ce abin da ya fi kamata mu ringa yi. Momi ta ce wannan haka ne, Allah ya sa mu fi ƙarfin zuciyarmu, Allah ya yafe mana, ku kuma Allah ya baku zaman lafiya, kuma ina ƙara yi ma Allah godiya duk da irin laifin da muka yi mashi ya bar mu cikin suturar mu muna zaune cikin ni'imar shi idan ka kalli rayuwar wasu sai su baka tausayi waɗanda basa aikata laifin komai amma Allah ya bar su cikin talauci sai gashi mu da muke laifi Allah ya rufa mana asiri lallai hikimar Allah da yawa take Allah mun gode maka. Amir ya ce momi haka ma jiya na ga wasu almajirai suna tsintar abun ƙasa suna ci. Kayansu duk sun yage. Momi su ma laifi suka yi ma Allah ne? Murmushi ƙarami yayi ya ce Amir babu laifin da suka yi ma Allah. Kawai karatu aka kawo su shine suke neman abin da za su ci. Amira ta ce amma dai yaya su basu da iyaye ko? Jamila ya ce suna da iyaye mana. Su ma ‘ya'ya ne kamar kowa. Kawai laifin iyayensu ne da basa. damuwa da su da suka kawo su karatu. Dadi yace ai sai haƙuri amma duniyar nan mutane suna cikin yunwa tunda Allah ya rufa mana asiri sai muyi yi ƙoƙarin fitar da abinda Allah ya bamu domin mu kyautata ma bayansa marasa shi. Allah ya rufa mana asiri ƙarami ya kama ya kamata ku tashi ku je a ɗauko amarya amaryar doctor na ga sai duba agogo yake yi dariya suka sa Jamilu ya ce kai dadi kawai a bari sai gobe Momi tace shikenan to ƙarami ku barta sai gobe Jamilu yace kuma mummy kin yarda ta tace sosai ma dama ni bana son ku tafi yau bana son ku tafi yau na san ita ma Mufida mijinta yana iya zuwa ya ɗauke ta Mufida tace Allah mummy sai jibi ma zan tafi sai na gama taya ki gyaran gida ya yace ai shikenan ya kamata ku tashi kada su ga kun daɗe baku je ɗauko amarya ba duk da yanzu ake kina sallar isha'i Allah yayi muku albarka kuma ya albarkace ku ya albarkaci ƴaƴan da zaku haifa kuma ya ji ƙanmu Mubina gaba ɗaya suka ce amin to alhamdulillahi a nan muka kawo ƙarshen wannan littafin sai kuma Allah ya kai mu wani makon zamu kawo muku wani sabon littafi a madadin gidan rediyon Hausa da ke ƙarƙashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa da alkhairi. tunse sai shirinmu na musamman na watan ramadan wato tafsirin qur'ani mai tsarki Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Daga nan Radio Hausa BOH Tahiran, muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramalana, na wannan shekara ta 1443 Hijiriya, wato 2022 Miladiya. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki da ya karɓa mana ibadunmu gaba ɗaya. Don haka yanzu sai ku gyara zama. don sauraron tafsirin Alƙur'ani mai girma da Dr. Abdulkadir Mubarak zai gabatar maku da shi. dr Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين To kamar yadda a cikin wannan tafsiri da muke gabatarwa muka yi bayani a jiya cewa mun kawo ƙarshen tafsirin suratul layl da kuma daidai gwargwado sharhin ayoyin da ke cikin wannan sura suratul layl to amma akwai wani bahasi wanda yake mai muhimmancin gaske. musamman bahasin idan muka zo aya ɗin da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya yi magana dangane da wato al'amura na masu ciyarwa ɗin nan sannan ya kuma yi wasu tsokaci musamman dangane da al'amura na waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya nuna cewa zai sa waɗansu mutane a cikin naran talar zaɗin nan. Saboda haka na yi muku gargaɗi wuta mai balbali. La Wanda ya ƙaryata sannan ya ba da baya. To, su wane ne wanda Allah ta'ala zai sa su a cikin naran talazzaɗin nan su ne waɗanda suke suna yin wasu ayyuka na rowa da rashin ciyar da dukiya a tafarkin Allah subhanahu ta'ala sannan Allah ta'ala ya nuna cewa su ne waɗanda suka yi ƙaryatawa sannan suka juya baya Allah ka kazzaba wa tawalla to sai ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa wa sayujannabu hal atqa wa sayujannabu al atqa da sannu kuma mai tsoron Allah zai nisance ta. Amma ita wannan naran talazza wutan nan wacce take mai balbali mai zafin gaske wane ne ba zai shige ta ba Allah yake cewa al'atka wannan al'atka shi ne wanda ba zai shiga wannan wuta ba to basin a nan shi ne akwai daga cikin malaman ahal sunna musamman fakharun razi a cikin littafinsa tafsirul kabir ya yi wani bahasi wanda ya kawo cewa ai abin da ake nufi da al'atika ɗin nan shine abubakar kuma yake cewa wai wannan magana ce wadda gaba ɗayan mufassirai na ahalin sunna suka taro a kanta cewa abin da ake nufi da wannan aya ɗin wasan janna buhal atika al'atika ɗin nan shine abubakar sannan wai ya ci gaba da cewa wa'alam sannan ku sani cewa anna shi'ata bi asrihim yunkiruna hadhihi riwaya ku sani cewa wannan magana fakhrul razi kenan yake cewa wai ku sani cewa yan shi'a gaba ɗayansu suna inkarin wannan riwaya din wa yaquluna annaha nazalat fi haqqi ali bin abi talib alaihi salam suna cewa ne wai wannan aya ɗin ta sauka ne a bisa dangane da Ali bin Abi Talibin. To shi bayanin da yake nan shi Fakhrul Razi ya kuma ciro irin wannan bayanin. Dangane da abubuwan da shi Fakhrul Razi yake faɗa lallai abin da ya kamata mu fahimta shine cewa idan mutum yana ɗauke da wani tunani nasa na kansa sannan yana neman yadda zai ciro tunanin ya sa shi amma sai amfani da ayan alkur'ani domin ya sa wannan tunanin to wannan shine abin da wani abu wanda bai dace a ce mutum ya yi shi a cikin al'amura na ayoyin Allah subhanahu ta'ala ba domin shi fakarun razi da ya kawo wannan sai yake cewa to su 'yan shi'a wai abin da suke faɗa cewa ai dangane da ali ne kaga wannan wani abu ne na kawo fitina tsakanin ahal suna da shi'a wanda shi fakharul razi shekul eh, mushakkikin yake nema ya yi dangane da wannan bayani hamma ya ci gaba da cewa wa inna ma qulna innahu la yumkin hamluha ala ali bin abi talib zalibin sai yake cewa mu wato su ahli sunna shi ne fakhrul razi wai yana cewa ne ba za a iya daukan wannan aya din a dora ta akan Ali bin Abi Talibin ba sai yake cewa annahu qala fi sifati hadha al-atqa wai saboda Allah ta'ala a cikin siffa ɗin wannan atika ɗin Allah ya ce wa mali a hajjin inda homin, ni'matin tujiza ya ce tunda Allah ya ce babu wata ni'ima da a wajen shi wannan wanda yake atika ɗin wanda yake cewa za a iya sakawa wannan ni'ima ɗin da aka yi masa to sai yake cewa wai wa hadhal wasf la yasduqu ala ali bin abi talibin wannan siffar ba za a tabbatar da ita akan ali bin abi talibin ba saboda me fakharur razi sai fakharur razi yake cewa li'annahu kana fi tarbiyyatin nabi sallallahu alaihi wa alihi saboda shi ali ya kasance a ƙarƙashin tarbiyya din annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam li'annahu akhadhahu min abihi domin manzo ya dauki ali daga mahaifinsa wa kana yut'imuhu wa kuma ya kasance annabi yana ciyar da shi yana shayar da shi wa yaksuhu wa yurabbihi kuma yana tufatar da shi yana kuma bashi tarbiya wa kana rasulu mun'iman alaihi saboda haka kenan annabi ya kasance yana yin ni'ima akan ali kenan ni'imatan ya ji yajibu jaza'uha ni'imar da yake wajibi ne a saka masa wato a saka wa annabi wannan ni'ima din amma abubakarin amma shi abubakar falam ya kullin nabi alaihi salatu wasalam ni'ima duniyawiya shi kuma abubakar babu wata ni'ima da ainihin annabi ya masa ta duniya bal a'a sai dai ma a ce abubakar kana yunfiqu alar rasul sai dai ma a ce abubakar ne ya kasance yana ciyar da wani abu akan manzo yana ciyar da manzo yana bayar yana ciyar da dukiyarsa ga rasulullah to wannan bayanin ba bayani ne wanda ya kamata mu ɓata lokaci mu yi bayani kai ba amma mu abin da ya sa muke so mai tattauna akan wannan saboda mun riga mun fito da sababin nuzulin wannan aya din tun farkon wannan tafsiri to da muka zo daidai wannan nukta din saboda wani abu ne wanda fakarun razi ya yada shi a tsakanin ahal sunna da shi da waɗansu da suke bin wannan tafarki nasa wanda in ka duba bahasin zaka cewa bahasi ne wanda yake ba shi da alaƙa da sababin nuzulin aya ɗin me yasa kuma aka kawo shi to wallahu alam to anan shi ne ya kamata mu yi wani bahasi cewa waɗannan wannan ƙoƙarin da ake yi domin a tabbatar da wani abu a cikin ƙwaƙwalen jama'a sannan al'amari ne wanda yake cewa bai cancanta a dinga ɗaukan wani maganganu ana ɗorawa akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da kwata-kwata ba shi da alaka da mukamin manzo ba sallallahu alaihi wannan bayani na fakharul razi ya kamata duk mai son bincike ya koma tafsirin fakharul razi a tafsirar kabir mujallaji na 31 shafi na 205 zai ga irin wannan bayanin da shi fakharul razi ya yi akan wannan to amma shi da yake cewa wai gaba ɗaya malaman ahalin suna sun tafi akan wannan bayani to wannan ma ba gaskiya ba ne akan cewa wai wannan aya ta sako ne al'atika wasan jannabu al'atika ta sako ne akan abubakarin to wannan magana cewa wai duk malaman ahalin suna masu tafsiri sun tafi akan haka to wannan ba daidai ba ne domin kuwa akwai ƙurtubi a cikin tafsirinsa ya kawo riwaya daga ibn abbas dangane da sha'anin nuzulin wannan aya shi ma ya kawo a ciki cewa suratul layl ta sauka ne gaba ɗayanta dangane da abid dahda wanda wannan abid dahda ne muka bayani tun farko wanda ya je ya sai dabino ko kuma bishiyar dabino dinnan daga wanda ya ki bawa manzo wannan bishiyar dabino shi abid dahda ya je ya saya ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma manzo ya lamince masa zai ba shi bishiyar dabino a cikin aljanna to wannan abin da hada din shine Allah ta'ala yake mana bayanin hakikaninsa bayan ya yi wannan ya yi wannan ciyarwa shi ne Allah yake bayaninsa wa sayyidannabu al-atqa yake bayani akan wannan bawan Allah abin da hada. saboda haka menene alakan kuma a ɗauki wannan aya ɗin a ɗaura ta akan abubakar a ce shi ne to in aka bibi maganar za a ga cewa lallai magana ce wacce take ana nufin wani abu a cikinta domin in ka ce wannan bayanin shine abin da yake tafiya to wane ne kuma al'ashka din tunda abubuwa biyu ne Allah ta'ala ya kawo a cikin suratul layl akwai al'ashqa akwai al'atqa in ka ce abubakar shine atqa to wanne ne kuma alashka din amma in ka tafi akan cewa lallai abid dahda wanda ya kawo bishiyar dabino nan ya je ya siyo ta ya ba da bishiyar dabino guda arba'in aka ba shi guda ɗaya ya zo ya ba manzon Allah shine daga baya Allah ya sako da wannan ayan a kansa Allah ya ce wannan al'atika ne Allah allazi yu'ti malahu yatazakka kuma gashi ayan suratul layl dama a kansa aka ce abubuwan sun faru to al'ashka shi ne wancan wanda ya ƙi ciyar da dabinan na ya ƙi ciyar da dukiyarsa a kan tafarkin Allah ta'ala saboda haka abin a fili yake sannan magana ta biyu shi ne cewa duk wani magana da na cewa wai malaman shi a gaba ɗaya sun yadda kuma sun tafi akan wai ayan ta sako ne akan ali bin abi talibin wannan ma ba gaskiya bane domin akwai malaman tafsiri da yawa daga malaman shi'a wanda suka kawo sababin nuzulin wannan aya akan cewa abu dahda ta sauko a dangane da shi shine sababin nuzulin sura din ba wai sura din ta sauko ne akan Ali bin Abi Talibin ba babu wani ittifaqi na malaman shi'a da aka tafi akan cewa wai ta sauka ne akan Ali bin Abi Talib kuma ma bayani da ya zo a cikin wani abu akwai hadisi da aka rawaito daga Imam Sadiq alaihi salam cewa al'atka ana nufin shi'atu Ali wa atba'ihi alladhi yu'ti malahu yatazakka kuma shine Amirul Mu'minin alaihi salam wannan ba yana nufin ainihin sababin nuzulin ayan ba ne ana kawo misali ne a kan irin misdaƙi misdaƙi na irin waɗanda suke da wannan ainihin siffofi ɗin amma ba yana nufin cewa sababin nuzul ba ne saboda ka babu wani ittifaƙi malaman shi a da suka tafi a kai na cewa wannan aya ɗin ta ko kuma wannan ainihin sura ɗin sababin nuzulin ta shine ali bin abi talibin babu wanda ya magana anan saboda haka irin wannan abubuwa ɗin ma'ana ce wacce take nuna cewa lallai al'atka ba yana nufin mafi takawan jama'a gaba ɗayansu ba a cikin ainihin wannan sura ɗin abin da ke nufi mai takawa shine nan abin da hada wanda yake ciyar da dukiyarsa a tafarkin Allah to sannan in aka tafi akan cewa al'atka abubakar ne to a lokacin manzo ne dai wannan ainihin aya ɗin ta sauka to wato kenan al'atika idan ya zama mafi takwa shine ma'anarsa kamar yadda su fakarun razi ya tafi a kai to kenan shi abubakar ya mafi manzo kenan takwa kenan a wannan lokacin shine zai kasance al'atika tunda a lokacin da ta sauka manzo yana da rai yana tare da al'umma a wannan lokacin to kaga wannan ma babu wani wanda zai yi wannan magana din babu wanda zai tafi akan wannan aya din domin dukkan wasu abubuwa da suka kasance a cikin al'amura na taƙawa ai manzo sallallahu alaihi wasallam shi ne kan gaba akan takawa fiye da dukkan wani dan adam a duniya nan baki daya to saboda haka idan wasu abubuwa da bani umayya suke dasawa na kawo rabe-rabe tsakanin musulmai irin malamai irin su fakharu razi su kuma su ci gaba da yada wasu abubuwan da ba na gaskiya ba a cikin al'umma to kaga wannan ba inda zai kai musulmai a tafi akan doron abin da aya ta yi magana a kai tafsiri da ra'ayi domin mutum yana da kwakwalwa da tunanin cewa wannan kwakwalwa ta zai amfani da ita ya shigo da wani abu wanda ko da ko ba haka bane domin ya karkatar da mutane akan hakikanin ma'ana din da ayan take tafiya to kaga wannan wani abu ne wanda yake ba daidai ba to masu saurare saboda a karancin lokaci da muke da shi A nan za mu yi bankwana da ku sai kuma da yardan Allah a shirinmu na gaba, inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri. Kafin nan nake cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. da wannan ma kawo ƙarshen shan nan baki ɗaya na wani lokaci amma da kima da ɗan sauran da yake kaɗan za mu taso su da gaske labaran da aka riga aka saurara sojin isra'ila sun auka kan masallata a cikin masallacin Qudus da asubahin yau an yanke hukuncin daurin shekaru a gidan kurkuku akan wasu da suka kai hari a masallaci a jihar minnesota a amurka majalisar yankin duniya ta ce a rufe makarantu fiye da dubu goma sha ɗaya a najeriya saboda matsalolin tsaro to da za mu karkare sai idan allah kai mu gobe za a je mu dauke da wani shirin a zangon shirin na safiya kafin wani lokaci a madadin kwari nake muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya